ففهمنا سليمان وكلنا دينا حكما وعلما وفخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فمن ثلاثة عشرين دقيقة صوت رمضان زيارة سوريا الأريبيين عند بوكر والليلات لدين كوما ووتر مارس أغلار ميلادية عشرين Allah ya rubuta sarki shi ne ko sarkin nan sarkin nan da bayansa ya ba mu na kowa wani majalisi namu na tafsirin alƙur'ani mai girma cikin wannan wata barka ramadan a wannan masallaci namu na Usman bin Fodi. To, karatu mu ta tashi daga ko dai aya ta saba'in da shida? Amma dai mun fata wannan ayar ko ko ayar da saba'in da shida ko saba'in da bakwai ina da kai mutane da saba'in da bakwai din ba na sarnawa بسم الله ونفعنا وهي القوم الذين كذبوا بآياتنا wuce ba muna farko farkon kissar annabi Nuhu alaihi salam kissar da malamin ya ce ita ce kissa na hudu daga cikin kissoshi goma na annabawa daban-daban a wannan sura mai suna surar annabawa suratul anbiya Allah ya ce bayan mun yi wa annabi Nuhu wahayi kuma ya roƙe mu halakar da al'ummarsa mun kuma taimaka masa mun kubutar da shi da iyalansa da waɗanda suka imani tare da shi mun kubutar da su daga bakin cikin babba sai ya ce wani sannahu kuma sai muka taimake shi ayyuma na hanahu min alƙawar da zai na muka tsare shi muka tsare shi daga sharrin waɗannan da suka yi da suka yi zalunci suka zalunci kansu ay allazina ya bi ayatina muka tsare shi daga sharrin waɗannan da suka karyata ayoyi addalati ala risalati waɗanda suke nuna gaskiyar manzancin muka hana su an yasin ilayin soyi wata su kai gare shi da wata cutarwa inna lalle wadannan allazinu kano sun kasance kauma sau'in banzar mutane mutane ne na banzar saboda haka ba a bar narun matsayi sai muka halakar da su muka nufar da su cikin ruwa a halaka malam yake kama na jara babu wanda ya kubuta a cikin al'ummar annabi nuhu alaihi salam illa ashabar sabina ko ashabar sabina sai waɗanda suke cikin jirgin nan kawai malam ya ce wa jumlatuhum sittatu rijalin sa'o jumlar waɗanda suke cikin jirgin nan mazaje shida ne tare da matansu haka tsaure mafi ƙarfi ya ce wakilin amma kuma an ce jami kuma kana fi ce wato yawan dukkan waɗanda suka kasance cikin jirgin alabi ko yi tsaron tamanin mutum tamanin ne nisfuhum rijal rabin maza wato maza a ilm walifkuhun nisa kuma rabin su mata malam ya ce laƙar da anuhun ala ƙaunihi lil halak tabbas annabi nuhu alaihi salam wato ya roƙi Allah madaukakin sarki halakar da al'umma ya yi wa al'ummar mugunyar addu'ar halaka haka abin ya kasance saboda dalilai da muka ambata a karatunmu na ƙarshe Mare ya ce wa amma muhammadu amma a mu muhammad za sallallahu alaihi wasallam fada ali kaune da ya ke qawli a lokacin da al'ummarsa suka cutar da shi suka tsayyata shi suka yi kudin gwilan ya fita wato yau ne mafita a ƙwari suka cutar da shi suka haɗa shi da wawaye suka jajjebe shi shi abin da ya shi ne da alƙaube ya yi addu'ar shirya ne ga al'ummarsa ilhida da ƙauri ne shi Allahun a ƙauri ya Allah na ka shiryar da mutane na fashin da wula alamun ba su sani ba ba su da isasshen ilmi har yanzu mutane ne wadanda suka jahilce ka ka gafarta musu da shari'ar musu wannan ce ko wannan shi ne ƙarshen kissa ta sai ma da yace wal ta qanisa kissa ta biyar gidan ce qawlu fadar Allah madaukin sarki ne ce wa yau da wa yau yin kullu ma in ya مالك الحرب إذ نبتت به الغنم القوم وكل ما الحكم للفارسين ألا تذكر كأمته كأمته كأمته داود سليمان كأمته قصة النبي داود Daga da ɗansa annabi Sulaiman an yi sanarwa ambaci jinsar wattila'uhuma ko wattila'uhuma fi amalin mulki ka ambaci irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya jarce su da ni'ima da mulki ya ba su annabci ya ba su manzanci sannan wani yanzu ya ba su mace ta mara yadda wa yi jalolin noma wato ana musanya a lirabin naro ana idari da dawo da labarin dawo da suleiman kenan da allah ya ce ya biya kuma ai da kace wato Wasko, dawuda wa suleiman biya kuma jere da ka ce waskur dawuda wa suleiman waskur iriya kuma ne bin ka ambata ka gaya wa mutane labarin iriya kuma da bin harsu a lokacin da suke yanke hukunci game da wato wani amfanin gona wani gonar wato wata gonar wani mutum da kuma tumakin ko awakin wani mutum lokacin da abin da ya faru tsakanin su ya faru ga awa duniya ya kistar su take Ta malin ya ce da Allah ya ce bin harfi din nan Allah ya mutum fi huwa zar'un ana nufin wato gona ne gona ce da aka shuka ko dai alkama ko shinkafa ko gero ko maiwa ko masara ko wani abu haka aukar mu ko ko gona ce ta dabino amma gona ce wani amfanin gona ne da dabbobi suka cinye wannan amfani na gona to me ya faru in na fi ne wata lokacin da zanar ƙauni tumaki ko awakin wasu mutane suka shiga cikin wannan gonar. mukaddara ce gonar alkama suka cinye ta tatas ko ko inabi na wani mutum suka cinye gonar أي غنموا بعض قوم هامود غنم القوم إنما نذل وأنتم كو أواتي فاشن وتمتان النبي داود كان الأمة النبي داود أي أمته وأتى الأمة النبي داود أنا من أربعة وقتادة فهذه ربما من تفسيري لأن أتادة أتادي ربما من تفسيري wa zalika suka ce abin da ya faru shi ne anna rajulaini dakala ala dawud alaihi salam wasu mutum biyu wata lokacin annabi dawud yake ɗakinsa na hukunci ko masallacinsa na hukunci ko falonsa ko ɗakin shari'arsa a lokacin da wasu mutane biyu mazaje biyu suka shigo masa alaihi salam aduhu ma Sani harsin ɗaya daga cikinsu mai gona ne wal'afar sahibu banne ɗayan kuma mai tumaki ne ko mai awaki ne ko mai duka biyu faƙara sahibul harsu sai mai gonan ya ce ya dubi annabi dawud ya ce ya annabin Allah inna hada in falatat ghanamuhu lailan. wannan mutumin da kake tare da shi tumakinsa ko awakinsa sun sulale sun sulale cikin dare fa waqat fi harfi suka auka cikin gona ta fa afsadar suka yi kata-kata da gona ta suka cinye amfanin gonar falam tabba min shay falam tubti min shay'a ba su bar wani abu ba na amfanin gonar mai amfani da zai amfani wannan shine labari na ta fa aqahu dawud riqalan zalim za mu kaddara annabi dawud alaihi salam ya tambayi ɗayan wato mai tumaki ko mai awakin abinda mai gonan nan ya ce haka abin yake bai musa ba mukaddara ya tabbatar saboda haka fatahu daud riqaba da ghanami bil harfi sai annabi dawud ya ce to tun da kai dama baka mallaki komai ba sai gonan nan taka gashi gona ta yi yabanya ta yi kyau tumaki da awaki sun zo sun takka Ko ko yabanyar inabinka tumaki da awaki sun sun je tsakkan dama kuma baka da komai to saboda haka hukuncin da zan yanke muku shine kai mai tumakin nan ɗauko tumakin gaba ɗaya ka ba shi tumakin kai kuma zai ka zai ka shiga sabon nema ka fara tara wasu tumakin kuma in kuma ka tara tumaki kuma sai a kiyaye kana zaki abin da ya faru yanzu wannan shi ne hukuncin annabi dawo alaihi salam to da annabi dawo ya gama hukunci sai suka fita kuma fakara ja sai suka bar wato fadar annabi dawud alaihi salam ko majalisar hukuncinsa kamar rana suleiman amma sai suka wuce wato ta gurin da annabi Sulaiman yake dan annabi da wanda yake a wannan lokaci shi annabi Sulaiman ba babba bane harcin wannan da ida ashara da san shi dan shekara goma sha biyu ne a wannan lokaci fada da sai yace ta tambaye kalmar ƙaurar da ya kuma suka ce ya ce to ya wani irin hukunci ne babana ya muku fa akbarahu suka ba shi labarin hukuncin da annabi Dawud alaihi salam ya yanke musu. Faƙara Suleiman. Annabi Suleiman yana ɗan saur ɗan ƙarami ya sun yace, Laukulli su amra kuma laƙabar su da rai Ya ce, Da ni za a danɗa mini hukuncinku a hannuna, to da na yi hukunci saɓanin wannan. malam ya ce malam ya ce wani annahu qala ghayra hada annahu qala ghayra hada arba'u bil fariqayn wasu masu tarihi masu ruwaito cewa shi annabi Sulaiman ya ce ai akwai wani hukunci sabanin wannan wanda shi zai fi muku dama dama sabanin wanda babana ya muku yanzu wasu sun ce ya faɗi haka fa ubbira bi zalika daud nan da nan sai aka ba wa annabi Dawud labarin abin da ɗansa annabi suleiman ya faɗa fada awu sai ya kira shi faƙara da wato sai suleiman ya zo kenan muƙaddara annabi Dawud ya kira suleiman ko ya sa a kira suleiman kuma an zo an kira suleiman Suleiman kuma ya je gaban mahaifinsa. Fakara da lahu sai shi annabi Dawud alaihi salam ya ce da shi kan ka tafi. Na ji ka ce kai kana da wuri hukunci daban sabanin nawa da za ka yi kuma zai fi dacewa. To da me za ka hukunci? Wani hukunci za ka yi? Wa yurwa malam ya ce an annahu qala lahu cewa shi annabi Dawud ko ya ce wa shi ɗansa annabi Suleiman bi haƙƙin nubuwati wal ubuwati illa ma akhbartani billahi huwa arfaqu bil fariqayn ina hada ka da haƙƙin annabci a matsayina na annabinka ina hada ka da haƙƙin ubantaka a matsayina na ubanka babanka don Allah ka ba ni labarin wani hukunci ne ya kamata a yi wanda zai fi musu dama-dama ɗaya mini Suleimanu na ƙara sai an da ya ce to ne in ni ne zai hukunci ga abin da zai yi atfa ma ila sahib zarau yantafi'u darriha wa nasliha wa sufiha ويبدو صاحب الغنم بلسان بالحرف مثل حرفه ya ce ni abin da zan yi shi ne zan ɗauki dukkan tumakin nan ko dukkan awakin nan ni su ga shi mai gonan amma ba wai a matsayin yanzu a mallaka masa ba zan ba shi ne ya riƙe su ta riƙa ɗaukar ɗawainiyar kiwata su amma kuma shi kadai zai yi tsayin amfani da nononsu zai yi tsayin amfani da ƴaƴan da suka haifa shi kadai zai yi ta amfani da gashinsu in gashinsu ya yi yawa ya aske gashin, da sayar ko ya yi tufafi da kansa ya ta amfani da su shi kuma ɗayan abinda zan yi shi ne sai in ce masa tau shi mai tumakin kenan sai in gaya masa wa ya fiye sa ya kuka kai kuma mai tumaki yanzu je ka ka je wancan gonar ka je ka nemo iri idan alkama ne ko ko shinkafa ko ne mai kamar da wannan ko ma dai abin nan gonar biyu nemi dai iri ka je ka shuka gonar dukkan gonar ka shuka ta misla harfi wato kamar yadda ma gonar take ta shuka ta fa idza sara harfu ka hayatihi idan amfanin gonan ya tsira ya girma ya kai yadda yake kafin tumakin ka su cinye gonar to shi kenan dama ila hali duk ya ila Ali. sai a kira mai gona a ce to kai zo ka karɓi gonarka ko aka da sai da zarin da wani mu shi kuma mai tumaki da awaki sai a ce to kai kuma ɗauki awakinka hukuncin da zai yi kenan ne faƙala dawud sai annabi dawud ya ce alƙabawu ma tsabai da ni ma na ga hukuncin kan nan ya fi zauna ne saboda ga yanzu na dawo ka hukuncin ka ƙara Allah sai Allah maɗaukin sarki ya ce wa kunna da rufin shahidi mun zamanto shahiduna masu shaidu masu sanin komai cikinsa da wajensa game da hukuncin nan nasu guda biyu ɗin mun san komai Allah ya ce tsammanin ya tafi mai da jami'in sai. wato a nan akwai amfani da bamirin jam'i ga mutum biyu mamakon amfani da bamirin mutum biyu aka ce shahidi na ba a ce shahidai Ta wannan yana halatta a larabci ƙara da mutum malam ya ce sai a mai da ya ce ya ce mai bayan bin hanzu wato <clears throat> ya tsawa mai gona <clears throat> ta قال داود موسى لصاحب الهرس ركاب الغنم shi Dawud ya ce mai gona yanzu an mallaka masa tumaki ai hukuncin sa kenan ko kuma da sai bin hafsa da kamun mana wa qala Sulaiman shi kuma Sulaiman abin da yace yantafiu bi darbiha wa nasbiha wa sufiha shi mai gona ba za a mallaka masa wato wuyayen tumakin da awakin gaba ɗaya ba a za a mallaka masa fa'idantuwa da su ne kawai wato ya fa'idantu da su ta hanyar da ake fa'idantuwa da su fa'idantu da nononsu ya tafi nono da sauransu fa'idantu da jayen da za su haifa fa'idantu da da fa'idantu da abin nan gashin jikinsu ila a yi hannu. har zuwa lokacin da gona za ta dawo zuwa hannu kama ka na ko bi islahi sahihiya fa ne. kamar yadda eh, abin zai kasance idan an kyauta ta gonar ga mai zoyar za ta sake dawo hannu wannan hukuncin da ya faru kenan ko in ji mana Allah ya zama fahamna ayar fassara. hannu na نعم وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال والمفتحين والطير وكنا فاعلين Allah ya ce fatahannana ai al-mas'ala sai muka fahimtar da Sulaiman mas'alar Frida yadda muka fahimtar da Dawud ko warukman na da kuma hukuncin muka fahimtar da Suleiman hukuncin wannan mutane guda biyu da istihadi wato wanda suka yi dafiyar istihadi faraja da yau da Suleiman saboda haka da dawo shi ma ya dawo zuwa ga hukuncin annabi Suleiman amma wa kullum min huma a zai na hukman kowanne ya fara daga cikin su da uban da kuma ɗan kowane ne mun ba shi annabci wa ilman ko mun ba shi cikin ilmi na al'amuran addini shehin mu yace shek abubakar mahmud bin yace hada bi shar'ihi wannan haka hukunci yake a cikin shari'ar kamar yadda annabi Suleiman ya yi ɗaya shi ne ya dace da shari'ar su yanzu shek abubakar mamur amma bi na amma mu a shari'ar musulunci shari'ar mu shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa hukum Dawud aqrab hukuncin annabi Dawud shi ya kusa da shari'ar ba hukuncin da annabi Sulaiman ya yi ai da zakaran kimatu dawa matukar dai idan lokacin da aka yi barnan kimar dukkan tumaki da awaki na mukaddara dama gonan nan da tumaki da awaki suka cinye inda za a sai da ita za a sai da ita miliyon goma su ma kuma tumaki da awakin inda za a sai da su a wannan lokaci za a sai da su miliyon goma to a irin wannan yanayi hukuncin da annabi dawud ya yi shine daidai da hukuncin da annabi muhammad ya zo da shi saboda haka a wannan lokaci tumaki da awakin za a mallaka wa mai gona a ce to saboda haka kai yanzu mai gona ka zama to mai tumaki ya kuma mai tumaki sai ka sai da dare ya maka kaje ka ba da neman wasu da amma ba da sharri idan kimar ya zo ɗaya ku yawwa shi ya zama ya ce akwai ya fi kusa da sharaɗin irin wannan bayanin jiya na ayin tuttuka da lomi mazan harfi wa sahibuwa mutu ya zama to kimar tumakin nan daidai take da kimar wa gonar shi ko mai tumakin bayi da komi bai mallaki komi ba sai tumakin amma inda gonan nan kimarta miliyon goma ne tumakin kuma miliyon goma ne amma shi mai tumakin kuma yana da wasu miliyon goma a gefe guda to ba za a kwace masa tumakinsa ba sai a ce dai yanzu barnar da ka yi wa wannan kimar barnar miliyon goma sai ka kawo miliyon goma saboda haka yana da wasu miliyon goma a ajiye sai ya baya tumakinsa ne da hannunsa in babu miliyon goma ɗin ne ba da komai sai tumakin ta shikenan tumakin za a dauka gaba ɗaya su a ba mai gona ba fatubawo ko dai a zai da tumakin a ba mai gona tsabar kuɗi miliyan goma misali aure abun da wani ɗararriya ko kuma ya gada mai da tumakin tun da dama ƙwararru sun ce kimar su miliyan goma ce suna wafihi ma fi yi min ko soma. a wannan hukunci da shari'ar mu ta zo da shi tabbas akwai abin yanke husuma a cikinsa wato akwai tsantsar adalci a cikinsa tare da wannan tafsiri da khilafin da suleiman a bisa sabanin rukunin annabi ya idan mu ɗauko wannan tafsiri wa min hada ya yace to daga wannan daga nan ne ma kila aka ce kara hukuma da wahayi hukuncin biyun duka hukuncin mutum biyu duka da wahayi ne annabi dawud a lokacin da yin hukuncinsa ya yi hukunci ne da wahayi ba da ishtihari ba shi ma annabi suleiman da lokacin da ya hukunci ya hukunci ne da wahayi illa dai wahayi na biyu ya sauke wahayi na nawa wahayi na farko shi ne kana hukumar na wahayi ya ناسخ ya نبي na farko, سيدي dalilin بدليل قوله inda za mu fahimci kuma ne jumlar da Allah madaukin sarki ce wa adai na hukman wa ko kowanne ne daga cikin su mun ba shi annabci sannan kuma mun ba shi sanin dokoki saboda haka dukan su kowanne ne daga cikin su sun yi hukunci ne a bisa wahayi illa ne wahayi na biyu ya sauke wahayi na farko wannan kuma wani abu ne da Allah madaukakin sarki yake gudanarwa kafe da wato wahayin da yake sassarwa da manzanninsa fa alai malam yace to a bisa ga wannan fal mas'alatu waqa'at ba'da nubuwwati Sulaiman a bisa ga wannan za mu ce kenan wannan matsala ta faru ne bayan annabi Suleiman shi ma ya zama to annabi Allah wanda ake masa wahayi alƙa'ida ko a bisa ƙa'idar da aka sani a kanta domin ba za a masa wahayi da a sanar da ce hukunce hukunce ba ba shi annabci ba face sai ya to annabi kenan ta sai Allah ya ce har yanzu bari ku ji bayan wannan hukuncin da aka wannan hukuncin wannan matsala da aka bude kisar sai Allah ya ce ai kuma ga dai wasu baiwowi da ni'imomi da muka ni'imta Dawud da ɗansa Sulaiman Allah ya yake wasakharna ma'a dawud al da yusabbihuna na tayr Allah ya madaukakin sarki yace wasakharna wasakharna ma'a yau da jibal Ai wasakharna al-jibal ma'a dawud mun gore duwatsu tare da annabi Dawud ya zamanto suna mu'amala da annabi Dawud cikin sauki kamar da kake mu'amala da abokinka da wani dan uwanka wani kaninka ko wanka ko matarka kuke tani kuke tattauna kuke tasbih kuke abubuwa tare kada wani ya shi hankalin hankalinsa mai kama masa ba yake maganar hankalinka miskinin hankali ana magana ana maganar mu'jiza eh? ba ma abin nan ba ba ma zuwa kuka ba wadda ya hadda har da tsuntsaye saboda haka da sabbin suna tasbihi tare da annabi Dawud suna ambaton Allah tare da annabi Dawud kazalika kamar haka ko eh, abin nan sukiran ne tasbihi ma aka sauƙaƙe su ko aka horar da su suma domin su yi tasbihi tare da annabi Dawud wato ni amri bisa umarnin da yake ba su idza wada da da yansu malahu idan annabi Dawud ya samu lokacin da yake da nishadi yanzu kuma da duwatsu ko da tsuntsaye yake so ya yi taɗi su yi su yi zikiri su ambaci Allah su yi karatu tare da tsuntsaye ko tare da duwatsu yake duk lokacin da yake Allah ya ce wa kunna fa'ili mu muka kasance masu yin abin da muka ga dama mun kasance masu yin haka kada ma wani ce zai shakka ai wato taskira tasbihi ma ma'ahu wato huwayen ko huwayen ko abin nan horar da duwatsun da kuma tsuntsayen zamanto suna tasbihi tare da su ya ba shi kuma ya ba shi dama duk lokacin da yake zo yake da wani nishadi yake son ya kewa da su su yi tasbihin tare da ya yi mu'amala da duwatsun da tsuntsayen su yi tasbihi tare da shi a in kana ajaban indakum ai mujawabatahu lis لسيد هؤلاء لسيد داود ko da dai a wurin ko ne mai abun ba da mamaki a ce ta kata dan adam kuma zai rika ta'amuli da zuwa su ya ce ko tasbihi su tasbihi ko ya yi su karba a yi da tsuntsaye da wane ne kamar da yadda muke yake da abokansa da abokan zamansa to wannan dai ba wani wahala bane a wurin Allah madaukakin sarki kuma ko ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ma ya faru rai shi ne ma da ya ce kama sabba alhassan sai kasbe rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wasu tsakuwan duwatsu da annabi ya ɗauka ya riƙe hannunsa kuma suna tasbihi yana kuma jin tasbihi Allah na wannan ga abin da annabawansa in ya ga dama domin ya ƙara wato karfafa manzancin wasanni an nasa nasu zalika kuma sahabban da suke tare da annabi sun ji lokacin da zuwa sun da ke hannun tabin hannun annabi suke tasbihi dinnan suna cin tasbihi malam ce wa kana daud <clears throat> huwa alladhi yasma'u walahu amma a zamanin annabi daud tasbihi idan yana son ya samu nishaɗi ya ke bantu da su da tsuntsaye suna tasbihi da juna jama'ar ta ba sa jin wannan tasbihi sai shi kadai yake ji amma tasbihin da wasu tsaku sabin nan tsakuwa suka yi tsakuwar da suke halin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sun ji wannan sauti na tasbihi ta wayurwa mala yace an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ta da gaiwa aidin min hadhihi umma ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin haka ya faru da wasu manya-manyan waliyan Allah wato mummune in muka ce waliyan Allah ba wani zuwa yanzu ke na tsaro wali <laughs> waliyai masu rikon da alkur'ani da sunna irin haka ya faru da su ba da yawa ba biyu ba malam ya ce kana mutsarrafin ibn abdullah ibn shakhir babban tabi'i mutsarraf din abdullah ibn shakhir ya kasance idan dakala baitahu safar ma'aru sabba ma'ahu abniyatu ya kasance duk ya shigo gidansa wato abin nan kayayyakin rufi na gidan irin gobanni da ciyayi da wani ne za suna tasbihi tare da shi an rawaito haka ta alarama sai Allah ce wa allamna wa allamna wa sal'ata da burutu da kullu yusilahu min ba'dikum فهل bayan wannan ma ga wata daiwa da ni'ima da Allah maraukin sarki wa annabi da Allah ya ce wa Allah ru sai muka koya masa mun koya masa shi da hut san adala hut wato irin yadda ake yin tufafi tufafi wato abin nan na sulke yadda ake yin sulke muka koya musu yadda ake yin sulke san da ragusin wato yadda ake sun'antar sulke surke masu sarƙa masu yobe kafin annabi dawud alaihi salam surken da ake yi haka musaffa yana nan faɗi ne wato kamar a ce kwano ne haka kwanon da ake bugawa din nan in aka daddaka shi kaga zai miki haka to da shi za a ɗan yanka riga ko wani abu idan mutum zai yi riga da zai kiyaye shi na an ta kawo takobi ba zai sare shi ba ko kibiya ba za ta shige shi ba a yi kamar hula a yi kamar riga a yi kamar wanzu hmm? tun da zamanin da yawancin yaƙi-yaƙi duka da takuba ne da da kibau da masu to saboda haka dan abu a wannan lokaci ci gabansa shine yayi rigan sulke amma rigunan sulke da ake da hulunan sulke da ake yi ba sulke bane da ake yin sa saka saka zobe a shigar da wannan cikin wannan a shigar da wannan cikin wannan wannan ba a fara shi ba sai Allah ne ya koya wa annabi Dawud alaihi salam daga wannan lokaci aka ci gaba da yin sa ana rigan sulke wacce take ta mere ne zobe zobe ko a yi abin nan hular sulke na zobe zobe ko a yi wandon sulke na zobe zobe Ba kuma a yi kamar da muka ce musaffa wanda yake mai faɗi kawai kamar kwano ne haka kawai a abin nan a mulmule an fahimci abin ta menene lamu ma da zai kafa ramar mana a yi sa'ada da buru wato yin da buru duk kuma ko sulke wahiyar jir shi ne sulken nan alade kusamman zard wacce ake kira azard azard sulke mai zobe-zobe ba sulke wanda yake musamman ba kuma shi karfa dirku din a larabci ɗaukar ma'ana biyu akwai biyu rigar mata riga da mace kawai za ta sa doguwa haka ba ba tare da mayafi ba wani na kiranta dirku an fahimta akwai kuma dirku wanda shi ne surke to wannan dirku ana nufin surke sannan surken ma malam ya fassara mana shi yake azzar ne wa awwal man sana'a shine farkon wanda ya surke mai zobe zobe surkin da laraba suke kira azzarad wa kana qabla wafatu kuma wato kafin wannan surke da annabi dawud alaihi salam Allah ya koya masa yi mai zoje zoje surken da ake yi mara zoje zoje ne surke ne kawai wanda yake mai fadi kawai haka ta Allah ya ce wa dirku shi dirku wani lokaci yakan zo bi kamisul mar'a wa kamisul mar'a wato tubar mace kamar da muka bayyana Allah ya muka koya wa san adala gudun wato yin sulke domin amfanar kanmu ai bi jumlatin nas lituhsinakum domin su ko ita sulken wato ko shi sulken ya kare ana karanta shi haka bil fawqaniyya lituhsinakum a wata kira lituhsinakum idan aka ce abin nan akdar da su lituhsinakum ta ramaje labus ai lituhsinakum labus domin tufar labus din su kare ku daga makami wabin tahkiyar sannan kuma ana karanta da ya a ce liyuhsinakum a wannan lokaci bamirin zai dawo kan annabi Dawud Dawud mun koya masa ya yi sulke domin shi Dawud ɗin ya kare ku wato makami kar ya same ku lokacin yaki wa nuni ana karanta shi ma lil husina ku a wannan lokaci kuma bamirin zai koma ga Allah mun koya wa annabi Dawud ya yi sulke mai zobe zobe domin mu kare ku daga makaman abokan gabanku. To, duk dai in aka karanta shi bilbauɗiya ga malar da yake nufi, in aka karanta shi bittahatiya ga malar da yake nufi, in aka karanta shi nuni, ga malar da yake nufi. Ai min ba'atikum, ai min abin nan, min ma a da eh, ya kare kula da wato makaman Eh, abin nan makiyan ku a cikin yaki Ka hal antum ko ku mutane za ku gode wa Allah kan wannan ni'ima da ya muku ai shakirun ni'mati za ku gode wa ni'ima ta bi tasdiqir rasul ta hanyar gaskata manzo na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake ba ku waɗannan labarai ai ishkuruni bi ku gode ne ma'ana ku bauta ne ku imani da annabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku yi imani da wahayi na saukar zuwa gare shi ku yi imani da duk abin da yake kira ku zuwa gare shi to kafin Allah mai shi gaba muna tunatar da ku yau daren 21 saboda haka a sai da muka saba anan yau za mu yi nemi taimako kenan saboda haka dan adabi sai su tashi su nemi taimako na bismillah ana nan na ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. يوا ai kun النبي irin ne'imomin da annabi annabi النبي صلى آه، الله عليه وسلم annabi dawud alayhi salam annabi dawud alayhi salam na yana yana taɗi da da da duwatsu da tsuntsaye suna tasbihi tare hmm? yana jin tasbihin suna jin tasbihin yana jin tasbihin kuma jin tasbihin sannan kuma Allah ya huwa ce masa wato karfe da yadda yake yin sulke kuma sulke ma ya koya masa sulke wanda yake irin na zobe wanda kafin shi ba ba san irin wannan sulken ba to ba annabi suleiman annabi dawud kawai ba shi ma dan annabi suleiman Allah masa nemomi da yawa shi kuma Allah ya ce masa karnan suleiman tsira mun sauƙaƙe wa annabi suleiman arre iska iskan nan da kuka sani idan annabi suleiman yana son ya yi tafiya zai je lagos ai muka ce idan tafiya ne na jirgin sama daga jalingo zuwa lagos kilomita 880 da shida saboda haka jirgi awa ɗaya kawai ya isa zai kai awa ɗaya ma saura kaɗan illa iyaka saboda rage gudu lokacin tashi da kuma rage gudu domin kimtsawa sauka a ce za a cika awa ɗaya in za ka bi hanyar kwane-kwane jalingo zuwa lagos shi kuma zai muka ce kilomita dubu da nawa na dubu a faɗi haka ba sai kun manta ne eh, amma ni dai ina tunani tun zamanin shagari 1982 muna tafiya lagos ah, a iya littafi na kilomita dubu daya ne amma hanyar da muke bi daga nan wukari mu bi zaki din mu bi boko ah, mu bi anacha a benin to daga nan kuma dai za mu shiga abin da za mu shiga lagos ta ta abin nan ta oke ne garin abin nan garin su a wano ta shaga mu daga nan sai mu shiga lagos a duk lissafi da nake yi ka dubu ɗaya ne ne a iya sani amma na ike ne kai ike ne a ike ne dai akwai oke ne akwai oke ne na na mutanen ibira adamu ata wancan shi oke ne ko shi kuma garin awolo ne ike ko hmm. ya ake faɗa to almuhim da yanzu bari da wani kisan shi annabi suleiman an wace masa iska a matsayinsa na sarki idan yanzu yana son ya tafi lagos ko mu ce zai tafi ko gane ko akara ko zai tafi benin ko zai tafi chad da ko zai je ina dai saboda aka sai runduna ta taru dama ai wani abu kamar jirage duk sai a shiga da kasan jirgin sama illa dai kawai za a yi rumfa inda kowa ne zan za su zanna da kujerun jirgin zai tashi da su duk inda za a iya tafiyar shekara guda da jaki ko da alfadari ko da wanda za a yi tafiyin tafiyar wata da ya kai guduwa ta yi warawa ruwa shahar shahar wani suleiman ya guduwa ta warawa ruwa sun da za a yi tafiyan wata guda na abin nan tafiyarsa daga sadi zuwa tsakiyar rana daidai tafiyar menene wata guda inda dabba ce haka kuma daga karkatar rana zuwa yamma kun gana nan kamar jirgin sama kenan saboda haka su za su hau ne za su hau wannan rumfa wanda aka tanada daga nan iska sai ta tafi da su iskar tana sauri amma kuma Allah ya sifanta mana da ita ce cewa raka su ba sa jin wannan tashin hankali ko su jita yanzu su da za su yi idanu su hawaye ko ta ina kamar zai yanzu ma muna cikin jirgin sama ai cillawa take da sauri to amma kai kana samun damuwa ne bacci ma za ka yi wataƙila har abin nan eh, kai wasa da abokanka da wani da sauransu ku ci abinci ku je ina da ne, so su ma haka an fahimci abin wata akwai lokacin da dawakinsa suka ba shi haushi ya sa su aka yanke su aka rima wa jama'a nama sai Allah ya musanya masa ce yanzu ba ba maganar dawaki ba ne yanzu iska za ta rika ɗaukan lai dai ku tattalin rumfuna da za ku shiga a kimtse kuna shiga iska kuma sai ta tashi gudu ya dai duk gudun jirgin sama watakila ma zai ci gudun jirgin sama ɗin sai irin wancan concord na wanda aka ya daina aiki yanzu shekaru kusan ashirin da kaɗan kamfanin nan na Birtaniya da Faransa ko wanda ya daina aiki yau. Ta, Allah ya ce wa na da Suleiman Riha, sai muka hore iska ga annabi Suleiman. Iskan nan a fatal, mai tsananin gudu, mai tsananin kaɗawa. Wafi ayatin ukura, amma a cikin wata ayar na wato mai taushi wato ga mutanen da suke cikin waɗannan rumfuna ko ɗakuna da annabi suleiman ya sa aka ƙera ko aljanu suka kera a hau kawai a tafi su suna cikin nishaɗinsu cikin jin daɗi amma kuma jirgin ko kuma wannan rumfuna nasu ko wannan ɗakuna su suna gudun gaske iskan tana gudu da sun sosai shi ne ma na nasa ma na yake aisha ni da ta rububi. mai tsananin kaɗawa amma wa kafifatan bi hasbi iradatihi amma kuma tana da sauki gwargwadon yadda Allah ke so gwargwadon yadda Suleiman yake so da jama'arsa su suna cikin nutsuwa babu tashin hankali ba sa cin jirgi yana a kokari a faɗi ko wani abu ko a ji tangal tangal ko iska ya dame su amma kuma jirgin yana da yana da sa abin nan yana da eh, eh, abin nan yana gudu ala ta tajri bi amri shi wannan shi wannan iska din da Allah madaukakin sarki ya hore wa annabi Sulaiman yana gudana bi amri wa umurninsa ila al-ardi allati barakna fiha wato zuwa kasan nan da muka yi albarka cikin ta wahiya sha ita ce sha au tajri muntahiyatan ilaiha fi rawanihi wato tana gudana har ta kan kasar sha wato birnin kudus nan kudus inda suke nan falastin inda suke shi ne fi rawazu wato a tafiyar suna abin nan na dawon da yamma min safari a yanzu ne lokacin da dawowa daga tafiyarsu ba da masafarar bihi bukata. bayan iskar ta tafiya da shi da safe in zan dawo da shi da yamma zan dawo da shi falastin ƙalar hasan hasanin zafin ya ce lamma shabar nabiyun layi suleiman alkhailu nabiyun layi suleiman alkhailu lokacin da dokuna da annabi suleiman yake aiki da su yake amfani da su suka shagalta shi hatta ba da salatin asir har kallon da ta kubuce masa ghadiba lillahi sai ya yi hushi saboda Allah ya nuna dawakin da masu kyautata masa ba har sun sa abin abinda ba shi ya kamata ba kamar da ya zo cikin suratul fat sai ce duk ke duk ayyayin dawakin kawai aka yi ba wa talakawa nama duk aka ci nama aka yi watan da aka ji daɗi Allah kuma ya ce a ah, Suleiman ka bauta min yanzu ka yi ƙarfin hawan duki yanzu sai jiragen sama shi ne Allah ya ce masa wato iska ne fa akalar khayra sai sa aka yayyanke duk dawakin gaba daya fa abdalahu Allah makana khayr sai Allah ya musanya masa wato a bigiran su ya kawo masa kamar wani mafi su ali wanda suka fi su ali ilimin wa asara wanda kuma suka fi su yawan tafiya iska ai arri tajri bi amrihi iskan nan tana gudana yadda yake so yadda jirgin sama mai jirgin sama ke tukawa yake da zai ke so ta kai shi fa ya sha mara yake fakana yabdu ya kasance yana yin sammako min iliya daga birnin kul fayasilu abin nan bi istakar fayasilu bi istakar istakar wani birni na nasari a can kudancin iran yanzu haka tsakanin harkokinsa tattauna da jama'ar da talakawansa da sake da wannan ne ke zama wani kuma ثم يروه منا فيكون رواه البخاري كما يرد وزي سيدي داود فيكون رواه البخاري ولو كما يكن بابلا لديهم بابلا مكرام بدل فكرة فقط أنا كرنتي كرام بابلا أنا كرنتي أنا كرنتي كرام وهذا الذي النبي إبراهيم بابلا babu da nan ana kiran da kusa ana kiran da kusa duka duka suna yin gari da kin garuruwa waɗanda aka yi sun shirin da yawa abin duk da ana annabawa duk asalin su duka da kan gaba ke saboda haka turawa masu ba a nan shi da kuma yadda su kuma bature da wani gashi gashi gashi da wani su kan yi da wani ido da wani ido kyanwa su kariya suke da gagara ma wannan suke haka suke da ilawa haka da annabi Musa da annabi Isa to kuma kaka kan ba wani ɗan iraki saboda haka ba a wasu ne a fili kirista ya yi gama turawa da wata abin wasu ke kuma ya yi ne ya shiga amma dai mu da na addinai da kada da ke ni

in kana zo ko daga wuri kike ka duba kai ya kirge darba wari sai salata al da jidda sab'a samani tis'a ashe. ya darba cikin abin isra'ila wari shahayin shanisha arba'a hamsin shida shaba'a samaniya tis'a ashar laraba su ce ni a gari kenan ya yahuda isra'ila kuma ni a ni a gari Larabağ'daki az ruhu kenan İsrail'deki Ali ruhu. Somali'deki gel bazı milyon personel milyon personel geliyor. Diğer ülkelere var İsrail'e var ya dua ruhu. Öyle dua ediyor böyle bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar. Ama bazı milyon bazı milyon bazı milyon. Bana ne olur diye. Ben de tekrar ediyorum. na muna zama na kwan shi ne a rana da dukkan komai yanzu da gaskiya da ta zama sanin mu bi Allah ma abinda duk ba da shi da annabi Sulaiman ya ko yana su wato sai ƙara yana ƙara shi alhamdulillah na aka da to Thank you, Joe.